Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a cikin shirin zamu leƙa ƙasar Kamaru inda mata masu bukata ta musamman suka dage da neman na kai. Bara bai amfana komai in ban da ma ya ja maka ma wulakanci a rayuwa ka nemi na kanka ya fi maka. A jamhuriyar Nijar a yayin da ya rage wata guda a yi hidimomin ranar nakasassu ta ƙasa, mata masu tawaya na ƙara jan hankula game da mahimmancin wannan biki wanda ba idan kasancewarsa lokacin cin kasuwar baje koli da gudanar da wasannin nishadi dama ce ta bayyana wa duniya matsalolin da ke damunsu a matsayinsu na masu kula da harkokin iyali. Mata masu ƙasa suna fama da matsala da yawa da yawa To, Madalla, kamar yadda aka ji shirin na wannan mako ya sabka a jamhuriyar Kamaru inda bayanai ke nunin an fara samun canjin tunani a wajen masu bukata ta musamman. Waɗanda sannu a hankali ke ƙara fahimtar amfanin sana'a a maimakon bara da a baya ake ɗauka a matsayin ɗaya-ɗayar madogarar waɗanda suka tsinci kansu a halin tawaya. Malama Hafsa Muhammad da ke ɗinkin tela a birnin Duwala. na yin abubuwa da dama da za a yi koyi da ita kamar yadda za a shi a tantaunawarsu da Muhammad Awal Garba. Salamu alaikum ni ce Hafsa Muhammad. Abin da ya sa na kama wannan sana'a don ba na so na ringa tafiya bara ko kuma nemi wanda ni dai gwamma nemi sana'a na dai da na san dai zan dogara da shi. To yanzu kamar shekaru nawa kika yi kina wannan sana'a na dinki? Shekara goma sha biyar kenan. A cikin wannan sana'a na dinki akwai wanda yake taimaka miki ne ko gwamnati ko kuma waɗansu ƙungiyoyi hakan nan? Ba mai taimaka min sai Allah. wane ne ya biya miki wannan dinki domin ko kuma koyon wannan dinki domin ki riƙe kanki da kanki? dan uwana ne ya biya mini duba da yadda ya ga yanayi na ni ba mai son tambayan abu a wajen mutane ba ne ni ban son harkan baran nan ya tambaye ni me zan iya yi a rayuwa na na ce mishi dinki ke so ya ce tun allah su da zai kai ni in koya ya kai ni kenan na je na koya ne shekara ɗaya ne ina koyo a cikin ikon allah kuma gashi ni ma na iya har kuma na koyar ma mutane a yanzu kin koya wa kaman mutum nawa ɗinki a tsawon shekaru biyar na domin gashi na ga waɗansu ma suna kan kekunansu suna gudanar da wannan sana'a dinki. walla ba zan iya san adadin su ba kan amma na sun dai sama da irin 25 hakan nan kuma kowa ya iya har shi masu masu bubbuɗe shagunansu suna kokari da kansu a yankin nawa a cikin ɗinkin ɗin dai na samu hakan nan ne aure na haifi 'ya'ya biyar kuma da shi na dogara gaskiya alhamdulillah mai gidanki shi ma dai ya rasa wani abu daga jikinsa ne kuka aure a'a lafiyar shi kalau bai rasa komai ba duba da yadda ya ganna kokari da rayuwa na shi ma abin ya bashi sha'awa har ya zo ya neme ni mu kai aure lafiyan shi karo kuma yana taimaka mini ta fannin aure abin da namiji zai ma mace kam yana mai amma ni kuma na yin wannan don na yi don na saba kuma in rike rato rayuwa na dai akan wannan yake ba kwa samun wani cikas a kan gudanar da ayyukan gida tsakanin ki da mai gidan naki ba daya ba mu samun komai don ya san sana'a na ne taimaka mini ma yake a kai don yana tausaya mini kuma yana ganin yadda nake nema a kai To da yake a yau muna bayani kan batutuwan da suka shafi mata na ƙasasu. Wata kusa a ƙungiyoyin irin waɗannan mutane a jamhuriyar Nijar ta koka dangane da wahalhalun da mata masu bukata ta musamman ke fuskanta a zamantakewa. Karancin matakan musamman domin mata na ƙasassu ko ma rashin irin waɗannan matakai a wasu wurare wata matsala ce da Madam Bukari Khadijatu Ahmadu Salifu ke ganin ya dace a yi bayani kanta. ta yadda maganar za ta kai kunnuwan hukumomi su ɗauki matakin da ya dace. Kamar ranar ga shi ne hanyar mu mu samu baki mu bude mu waɗi matsaloli da muke ciki mata masu nakasa da mata wayanda ba su da nakasa mu duka ɗai ne cikin duniya mai ya kamata a san ki sauƙaƙa muna tun da gaskiya ka gani wani zuwa likita wani zuwa mi da mi mata masu nakasa suna fama da matsala da yawa da yawa wataran abinda ba ni manciya muka ta yi turnan wani reshen ba ni gai kaske reshen inda muka kai mace mace ne gurmin ce tana da diyatta dan sananin wulakancin da ta yi ta yi awo yanzu ta bar zuwa awo in ka zo ga ci da ciki gadaje kullum tunda matsalolinmu na mata ka gani ko gado ma sai an dauce ka an hauda ka bisa kan gado kenan mutum ka zo da cikinka da girman ka an dauke ka ai mutuncin ka ya rage alhali ko ƙasa yana iya convention ya kowa daina akwai article na shidda cikin convention da ya yi magana musamman biskan mata masu na ƙasa ne ya yi magana kenan yadda duk maganganu wanda convention ta yi an yi aiki da shi ya kamata wannan ku Habiba ayan nan ka amince da shi don Allah muna so a bido muna gado wanda yana har kasa wanda in ka zo bai kai ba wani yau ya dauke ka ba an kai baka kasa in ka hau komi na kasa ka kana iya hawa in ka hawa ka tai lalle yanzu da dama mai kaman ƙari ne muke nan muna yi ana ta taka hakki mata masu nan kasa ya Allah mataimakin dukkan bayi baiwa ta ka akan wa kai ke Masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Hafsa Muhammad mai ɗinkin tela a duwalar ƙasar Kamaru da Madam Bukari Khadijatu shugabar mata masu tawaya a Nishar da wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba da producer Julie Lesus Grisham. ni sule mummuni da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya ilimi Allah mataimakin dukkan bayi baiwa daga ko a wa kai ke yi wani kaga ya halitta